ku danna subscribe kara ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye shirye mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment mun gode Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili ku karkada kunnuwa shirin da al'ajabi tv ta ɗauki sa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar na nafisa na husadnab to idan dai ba ku manta ba hajiya aziza dai tana gidan mahaukata kuma khalid da aisha sun je dubo ta har suka tarata ya ciki sun yi mamaki kwarai da gaske amma suka gaya ogan da ƙarshe khalid ya ba ogan kuɗi mai yawa akan a ringa kula da hajiya aziza ana saya mata abincin da zai gina mata jikinta zai rinka zuwa yana ganinta da kyar dai Aisha ta yarda suka tafi dan kamar ta tafi da Hajiya Aziza take ji saboda tsananin tausayi to anan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba a ranar da Aisha ya samu sati uku da kwana uku ya bar garin Kano shi da Aisha da mijinta shi ma ya zo bikonta tare da bata hakuri akan yayin nadamar abubuwan da ya mata dan bai san darajar ta ba sai da ya ga ya gabata nan Aisha bata so koma ba sai da Aliyu Saminu ya ta bata baki akan ta koma saboda ƴaƴanta. Aliyu Saminu sai da ya danka Ashir makullayan gidansa da ke Abuja akan ya zaɓi wanda ya masa ya zuba komai a ciki ba sai iyayen Nabilan sun sha wahala ba. Tunda an ce ma Nabilan mare ne ce kuma aminin shi ma akwai nauyi a kansa tunda zai aurar da yara biyu. Ashiru godiya ya ringa yawa Aliyu Saminu cikin tsananin farin ciki sai da ya raka su Khalid airport dan Khalid shi ma yana sane jinkirta tafiyar tasa dan ya ji ko Ana'u za ta kira shi a waya amma shiru bata kira shi ba haka ne yasa yanke shawarar koma idan har zuwa time ɗin da za a bikin Ashiru bata kira shi ba idan ya zo zai nema Ali ya sami mata ba zai koma ba sai an daura auren Ashiru jirgin yamma suka bi shi da Aisha suna sauka suka tare taksi. sai da ya fara ajiye Aisha a gidanta kafin shi ma ya wuce haka kawai ke jin kansa cikin farin ciki duk da ba ganin Nabila yi ba ya san yana kusa da ita yanzu sai da wanka ya huta ya dauko ya sai kunna zaro ido yayi da ga tarin messages din Nabila na ta shigowa jiki na rawa ya buɗe gaban na ɗan faduwa dan bai san mai message din ya kunsa ba Hashiru why are you doing this to me akan me zaka kashe wayarka me ne maka ka daina kira na murmushi wani irin farin ciki na ratsa shi ci gaba da buɗe messages din Ashiru ka daina sauna ko Ya za ka juya min baya a lokacin da nake bukatar ka ashir dan Allah idan abin da ne maka a baya ne yasa ka kashe wayarka ka yi hakuri am sore dan Allah ka buɗe wayar ashir me yasa ka kawo kuɗi gidanmu idan ka san ka daina sona messages ɗinta sun kusa ɗari haka ya ringa biya na karanta yana murmushi shi kaɗai wani irin tsalle yana ashe har yanzu tana sona kai nagode gode wa yadda shawararka nabila ina son ki kamar na mutu amma ni ma sai na rama abubuwan da kike min ki ji inda daɗi dariya ƙara kwashewa da ita kamar ya taka rawa don murna kiran wayarta da ya shigo ne ya ƙara sa shi daga wani tsallan yana zama a kujera har kirin ya katse bai ɗauka ba Nabila ko zuwa lokacin kuka kawai take don sosai ta damu da rashin kiran Ashar ɗin shirin da ya share ta ya fi komai ɗaga mata hankali ita yanzu bata san matsayinta ba ya haƙura da ita ne ko me yake nufi rahama da habiba shirye shiryen su kawai suke ita kwa ta kasa sakin jiki bata taɓa kawowa aishiru zai iya ma kwana bai ji muryarta ba sai gashi an doshi sati uku har da kwanaki bai waiwaye ba ci gaba ta yi da kiran wayar dan aiwa ta ci sa'a ta ji waya a kunne sai da Ashiru ya gama jan aji tukuna ya daga wayar yana gimtse dariyar da ta taho masa nabila tana ji an daga ta fara magana haba Me ne maka da zafi haka da na cancanci irin wannan horon daga wajenka me ya zafi haka idan abin da ya faru ne kwanaki na ce kai hakuri yanzu na da hankali na na <clears throat> nabila kenan ke kaɗai dai kike kiɗanki kuma kike rawanki kin ce na baki space ba kya so na takura miki that's why ne distancing kaina daga wajenki dan na baki enough space din da kike so don sink, dan an kawo kuɗin aure gidanku ki tunanin damuwa da ni ni sai a yanzu ma na ga bai dace a ce na kawo kuɗi gidanku ba kamata yana baki da wanda ya sace miki zuciyar amma bai shawara da ni ba da ya kawo wannan kuɗin ashir ya faɗa yana mamakin irin maganganun da ke fitowa a bakinsa wanda a zahiri gaskiya ba maganganun da ya so gaya mata kenan ba so yake ce mata ya fi kowa kewata ya fi kowa murnar kuɗinsa da aka kawo gidansu amma sai gashi maganganun da ke fitowa a bakinsa daban Nabila cikin tsananin tashin hankali da tsoron maganganun Ashirin ta hau cewa kai hakuri Ashiru wallahi i don't know what came over me dan Allah karka min haka i regret what i did ta kare shi magana cikin ruwan murya Aishar kamar taka rawa amma ya dake yana Nabila kenan for now ba da ta cewa gaskiya ba ana so ya zama na I am forcing you that's why nake so na baki space din sai an jima ina da abin yi Kit ya kashe wayar yana kwashewa da dariya jiya yake kamar ya tarawa dan murna messages din ban hakuri ne kawai yake ta shigowa wayarsa Aina'u wallahi ban san baki da hankali da tunani ba sai yau. Aina'u maza tashi ki fita waje ki nemo katin da ya baki ki kira shi. Ki ce kin amince idan ba ki aure shi ba Aina'u ba za ki aura ki samu kwanciyar hankali. Yaron nan taimaka muke ki tashi na ce ki dubo katin. Dan a wayata za ki kira shi idan ba za ki iya ba ni zan gaya masa. Cewar Antubul ki da ta samu Aina'u ta gaya mata abin da Khalid ya gaya mata. Aina'u ya ta share tana anti ta zan aure wai mutumin da kowa ya san fasiki ne. mazinaci kuma tsoho fi sabilillah na jin ko na rasa mijin aure zan iya auren wannan mutumin da na tsana'anti kar ki manta da irin cutar da yamin yawa dare ne ana tabda aure na da ɗansa da wani ido za mu ringa kallon juna murmushin takaici anti tubulkin ta yi tana ke kika yau da kanki a na'u ke kika hau mota kwaɗayi ta soke ki a tashi wulakanci ai alhaji saminu bai miki dole ba da ya kawo miki bukatarsa ai da kin kore shi da duk hakan ba ta faru ba da ki kika je kika same shi kuka yi abin da kuka yi din wallahi kin fi shi laifi ki daina ma dora masa laifin komai dan fuska ya samu a wajen ki. ko magana ake yanzu ba za a ce har cikin gida ya zo keta miki haddi ba kuma ba ta ɗaya miki ba ina babu wanda zaki aura sama da wannan mutumin da ya fara sanin ki amace kar ki manta dalilin da yasa aka fasa aurenki da wancan yaron Idris to wallahi duk wanda zai zo neman aurenki haka za su ta fasa auren naki duk ku irin san da suke miki idan ku kin samu wanda ya aure ki haka to yayi ta zargin ki kenan abu ka daya miki gori karshen ta ma ya miki kisha ki koma bora yaran nan Khalid yana son ki ne da alheri ga ki amince ki aure bansa dan kin san yanzu babu komai a tsakanin ki da maganar mata kuma da kika ce yana bi idan kika aure shi a hankali duk zaki raba shi da duk matan da yake nema din saboda tsofaffin nan ba a wahalar shawo kansu a na'u rufa kanki asiri ki lallaba ko kya huta da tsangwamar da abban ke ki miki dan ya ce ko almajiri ya samu wallahi sai ya aura miki kin dai ji da kunnanki wannan ruwanki ne ki ji shawara ta ruwanki ne kiki daga haka an ta tashi ta bar mata ɗakin ayana kwanciya tai tana auna maganganun an tana nazartar su tabbas duk abinda da bulkin ta gaya mata gaskiya ne amma ta ya za ta iya zama da alai Saminu mutumin da ko kaɗan ba ta san sa hasali ba wanda ta tsana sama da shi ganin tana neman kashe kanta da tunani yasa ta shirya tana fi gidan Mubina dan ta nemi shawararta Mubina wajen karfe uku na yamma ta fito daga gidansu za ta koma gidanta ta daɗe a tsaye a bakin titi ba ta samu abin hawa ba haka ne yasa ta fara taka da kafa ko za ta samu abin hawa idan ta yi gaba wanda ake taimata a baya ne yasa gaban ta faɗuwa haka ne yasa ta fara tafiya da sauri sauri shi ko mai motar ganin ta ki tsayawa ya sa ya fakin din motar ya fito da sauri yana bin bayanta tare da shan gabanta Mu mubina cikin faɗuwar gaba ta fara kokarin kewaye shi ta wuce shi ko ya kara shan gabanta yana ke mubina me ya haka ana ta miki magana kina share mutane ya kwana biyu na kika shiga ne mubina dagowa ta da sauri a ta ga musti ne wani abokin harkarta a lokacin da take bariki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mustafa me haka zaka sha gabana ko baka san na yi aure ba ne. dan Allah ka matsa zan wuce ta faɗa tana kokarin kewaye shi jikinta sai rawa yake dan musti dan iska ne na ƙarshe har matan aure yake nema Mustapha murmushi yana to dan kin yi aure shikenan sai a fasa harka wala rasa lambar ki ne maza saka min lambar ki anan dan ni ma ban dade da dawa kasar ba zan kira ki jibi ki zo ni duka ki da kuɗi ki bani abin da nake so dan har yau ban samu mutan da nake gamsuwa da ita kamar ke ba mubina salati ta saki tana ja ba cikin tashi hankali shi ko musti ya riko hannunta dan san ba kunya ce da shi ba sai idan Dr. Nasir da ya je gidan su mubinan dauko ta aka ce masa bata dade da tafiya ba haka ne yasa ya fara tafiya a hankali ko zai ganta sai ga shi yin mummunan gani illa bariki kenan ko ka dade da dainawa sai an samu shegu da za su saka cikin tashin hankali mubina cikin tashin hankalin ta fara kokarin fusge hannunta tana fashewa da kuka tana musti kan kaɗai kuwa ina da aure fa wallahi sanin da kai min na daɗe da tuba na daina dan Allah ka rufa mun asiri ka cika ni murmushin mustu yana cika mata hannu yana aini mijin aure ne karki damu samun lambar ki idan ne zau ɗaya kenan yadda kike kyallin nan ai ba zan kyara rabuwa da ke ba ya faɗa yana ƙara ƙoƙarin kai hannu jikinta Dr. Nasir kuwa har wani jiri ne yake kwasarsa a lokacin da ya fito daga motar yana nufar wajen da suke a tsaye ko ina da jikin sarawa kawai yake yana ji kama an hura masa wuta a kirjinsa saboda tsananin zafi mubina kuka ta fashe da shi tana zubiya a ƙasa dan ƙarfi da yaji musti ya hana ta wuce hasali ma ƙoƙarin kai hannu ke jikinta kanshin turaren nasir da ta haka ne yasa kukan da take tsayawa cak ta ɗago cikin masifaffe faɗo gaba rannan dai irin sa kawai ta kalla ta saki ihu tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musti kuwa ko kallon nasir bai ya fara kokarin durkusa a gaban mubina dan shi bai ga abin kuka ba daga ya ce ta bashi lamba bai kai ga durkusa ba nasir ya fusgo shi da karfi yana zuba masa naushi a fuska take hancin ya fashe ya wani irin shake shi kamar zai kashe shi yana ba ta faɗa maka tana da aure ba har kana da right din da zaka taba ta musti tattaro duka karbin sa ya kwace kansa da kyar yana da da baya tare da taba hancinsa da yake ji kamar ya faɗo kai kuma waye da har za ka kawo hannu jikina akan na taɓa ka san yadda nake da ita ne ina ruwa na da wani aurenta Nasir kasa magana ya saboda yanda jikinsa ke rawa kansa kamar ya fado saboda bacin rai Mubina ku cikin tashi hankali ta miƙe tsaye tana musti kana da hankali kwa wannan wa mijina ne me yasa kake son ka haɗa ni da shi who cares dan mijinki ne kafin ya san ki na san ki kafin ya san zai taba jikinki na taba bana jin har ya mutu zai riding ɗinkin da nayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati musti Allah ya isa tsakani na da kai musti mene maka haka kake so ka tozarta ni mene maka kake so ka kashe mun aure ne Nasir kwarinsa idan sai da karfi iska ne masa wahalar shaƙa. haki kawai yake kamar mai cuta asma kalmomin musti ne kawai suke dukan dodon kunnensa mubina zubewa kawai ta a ƙasa tana kuka ta san halin nazar. da bakin kishi ta san yau ta sakakkiya kawai musti tsaki yayi yana to ƙarya ne kenan na ne mun hauka ne shi yasa na warware masa ya san sauran mu ya kwasa ya daina wani huhura hanci yana wani nuna ya yi ni sanin ki ga compliment card dina nan idan ya sallame ki zaki iya nema na daga haka yana wajen motarsa yana wani tafiya karkace shi a dole ni gane Mu bina kuka kawai take kamar ranta zai fita rarrafa ta yi tana kamo kafan Nasir da har lokacin idan sai a rufe saukar hannunta kawa ne sai ya bude idansa da sauri yana fuske kafarsa da idanunsa da suka jajawur kamar an watsa masa barkono duk wasu jijiyoyin jikinsa sun tashi rudu-rudu cikin wata irin murya yace, ki tashi ki bi shi tunda ya fi ni sanin ki kar ki sake na ga kafar ki a gidana daga haka ya juya ya nufi cikin motarsa jiri na kwasarsa da kyar ya kai kansa gida saboda wani irin zazzafan zazzabin da ya rufe shi har yanzu kalmomin musti ne ke masa yawo ka idan ya tuna kalman nan da ya ce har ya mutu ba zai iya riding ɗinki yadda nayi ba ji yake kamar ya haɗe zuciya ya mutu a bayan so ya arfe masa ido bai yi bincike ko ya damu da rayuwar barikin da mubina ta yi ba amma yanzu ya san yayi kuskure da bai yi binciken ba har tsawon wannan lokaci mubina ta ɗauka tana bin maza kafin ta daina an yabe kuskuren zaɓen mubina a matsayin uwar 'ya'yansa ba yanzu haka mubina za ta ringa haɗuwa da waɗanda ta bariki da su suna kama ta hari idan wata rana wani ya da ta ta koma roba ina da sake a hankali bakin kishi da zargi ya fara danne san da yake mubina har yana hararo kazamiyar rayuwar da mubina ta yi da mustin sosai ya fara kokwanton zamansa da mubina mubina kwa da ta tashi daga wajen ta koma gidansu don ta san ko giyar wake ta sha ba za ta so mu dosa gidanta ba ta san Nasir ba zai saurare ta ba kamar ma zuwan nata ya janyo mata saki gara ma ta bashe huce tukunna baba hajara gabanta ne ya faɗi da ta ga mubina ta dawo hankali a tashe ta hau tambayar ta abin da ya faru mubina cikin tsananin kuka ta fara magana tana umma dama haka bariki yake ko ka daina ba za ka daina kusan bakin ciki ba kuma me yasa lokacin da kika ga na kauce hanya ba ki dawo da ni kan hanya ba me yasa kika bari na aikata abin da zai zama min bakin ciki har ƙarshen rayuwata umma duk da na daina na tuba da na aikata bai daina bibiya ta ba umma ina barin nan ɗazu wani tsohon saurayi na ya tare na hanya ya hana ni wucewa har sai da Nasir ya zo ya gani da shi shine yace na tashi na bi tsohon saurayin kar na je masa gida wannan wace irin rayuwa ce umma ina ma ina da damar da zan mai da hannu a gogo baya wallahi umma da ban biyo son zuciyata da kawaye ba kuma ba zan taɓa jin daɗin aure na ba saboda zargina da mijina yake yi duk da irin sanda da yake mun umma na yi da na sanin abubuwan da na yi ya isa haka mu bina idan kina da laifi ni ma ina da na laifin dan nawa ma ya fi ki, duk halin da kika jefa kanki a ciki a baya ni ce sula saboda bai kamata a matsayina na ki na ringa zuba miki ido kina abubuwan da kika ga dama ba waɗanda ba su kamata ba kuma bai kamata a matsayina na ki na ga abu hannunki ban tambaye ki a ina kika samu ba ko na tambaye ki waye baki hasali duk ranar da kika shigo babu komai a hannunki ne ta muke faɗa kina da a ce na kula na a tsayin daka na kula da tarbiyyar ku da haka duk bata faru ba ban zama uwa ta gari a gare ku ba ni ma da ina da dama da na gyara kuskuren da ne amma ina abin da ya wuce ya riga ya wuce babu yadda za mu ki tashi ki shiga ciki insha Allah mijinki ba zai sake ki ba ai Allah da zuciya yake amfani yanzu fushi yayi idan ya sako na san zai neme ki mubina miƙewa ta tana dafe kanta da take ji kamar ba a jikinta yake ba saboda nauyin da ya mata ko minti goma ba ta da shiga ɗaki ba ta ji sallama aina wa tsaka gidansu lamshe ido ta yi tana ɗauke hawayen da ke zubo mata da bayan hannu sosai ta ji wani irin farin ciki ya rufe ta da zuwan u, don tana buƙatar wani a gefenta da za ta gaya damuwarta most especially aina'u dan rabanta da aina'u tun lokacin da ta kai mata gudunmawa sosai take jin aina'u a ranta tamkar wata ƴar uwarta ta jini tashi ta daga kwancen da take tana zama akan katifar a daidai lokacin da yana ta shigo da hankalinta a tashe dan daga gidan mubinan take Dr. Nazir ya mata korar kare akan mubina na gidansu ta je can ta same ta a ya san dukkan wajja ce saura kirza da datse mata hannu da kofa mubina me yake faruwa ne me haɗa ki da Nasir haka Ana'u ce tana ajiye jaka hannunta a cikin tashin hankali mubina wani sabon kuka ta kara fashewa da shi aina'u ta jawo ta jikinta ta haurar rashinta ita ma tana hawaya sai da mubina ta gaji dan kanta cikin muryarta da bata fita ta kwashe komai ta faɗa aina'u inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma Allah ina musu na albarka bai kyauta ba me yasa zai faɗi irin wannan maganganu a gaban Nasir ai dole ki wannan banda Allah ya rufa miki asiri ai sai kashe miki aure ana <laughs> kin ga illa bariki ko duk da na tuba na daina ban daina kunsa bakin ciki ba kiga irin san da Nasir yake mu kiga irin rukan da mu amma akan kishi zaman mu ya fara samun tangarda tun ba a je ko ina ba ya fara zargi na dama ni na zan ba zan taba samun kwanciyar hankali ba a gidan aure na saboda abin da nayi a baya ko da ban samu matsala ta bangaren miji ba wata rana sai an goranta 'ya'yana rayuwar da nayi a baya ki taya ni da addu'a kawai Allah ya bani ikon cinye wannan jarabawar mugina ta ce tana share hawayen da ke zubo mata a yana da jikinta ya gama sanyi ta share na ta hawayen tana insha Allah za ku daidaita da shi yanzu ya hau kan dokin zuciya ne kar ki ga laifinsa akan matakin da ya ɗauka. ba kowane namiji ne zai ji wani ya faɗi irin maganganun na akan matarsa ba da jiransa bai ɓaci ba hmm, mubina kin san me ke ta da ni shawara na zo ki bani dan yanzu haka maganar da nake miki an tubulki fushi take da ni dan na ki jin shawararta Mu mubina tattaro hankalinta ta waje ɗaya tana ina jin ki aina'u ya aka yi tiriyan tiriyan aina'u ta bata labari har zuwa kan shawarar da anti bilki ta bata mubina girgiza kai ta yi cikin takaicin aina'u tana ashe baki da wayo aina'u ki har sai kin nemi shawara wani kafin ki amince da magana Khalid har sai kin tsaya neman shawara to a kaina ma kawai ya kamata ki samu amsar shawararki in dai ba Aliyu ki ka aura ba ba wanda zaki aura ki samu kwanciyar hankali sai shi dan shi ya fara sanin ki Ahmad ya san shi kika fara ba kanki babu yanda za a yabi lakanta ki amma ko idan ba shi din kika aura ba a na'u kin ga irin bakin cikin da nake kunsa yanzu na rashin kwanciyar hankali da zargin miji to haka zaki ta kunsa kina fama da hawan jini Kar ki damu da baki son sa a hankali zaki so shi kuma wallahi auren tsofaffi akwai daɗi dan sun san darajar mace riri ta ki zai taya a hankali ma ki samu cikar burin na buɗe babban shago ki fara keta hazo ƙawata kukan daɗi kike yi gara ke zo dubu a kaina ke zo ɗaya kika taba ba wani kanki ni ba kullum a cikin fargaba nake gani nake kowane lokaci wani zai iya mun mugunta ya saki hoton tsiraici na ko bidiyo na abin da muka yi wallahi na yi aure ne kawai ana amma ba da kwanciya hankali mubina tace tana kara fashewa da kuka ina uku maganganun mubina ne suka sakanta kanta caji ta yi zurfi a tunani tana tunanin cutar kanta da ta soyi har ga Allah ba ta sa Alhaji Saminu amma ba ta da zaɓin da ya wuce ta aure shi saboda ta samu kwanciyar hankali kar ta shiga irin halin da Mubina ta shiga yanzu tashin hankalin ta yanzu bai wuce ta ina za ta samu compliment card din da Khalid da bata dan ta ce ta amince haka ne yasa hankalin ta yi gida dan ta je ta dudduba kofar gidansu ta ga ko za ta gani da ta san abu ne mai wuya ta gani din sallama ta ga mubina bayan ta dan kwanta mata da hankali akan za ta kira nasir din ta ba shi hakuri aina ume na fab na sauke ta a kofar gida ta hau neman compliment card sai da ta kusa awa daya a waje ita ce har da duba kwatoci ko katin ya fada ta yi da na sani ya fi cikin kwando da bata dauka ba gashi lambar Khalid da take da ita ba ta shiga akan dole ta hakura ta koma cikin gida duk da ta san tsohon layin Khalid ba shiga yake ba sai da ta gwada amma a kashe a rana hana ta bacci ta yi tana tunanin mafita tunanin da ya ɗarsa a ranta na sacin ɗinsa a facebook ne ya sa ta miƙe da sauri tana janyo wayarta addu'a kawai take Allah ya sa ta dace da samunsa cikakken sunansa ta rubuta aiko aka watso mata sun faɗari a na ta ringa scrolling tana duba tana biyun ɗin hoton har ta da rai idan ta ya sauka akan wani hoton yaro ɗan shekara biyu da sauri ta buɗe duk da sau ɗaya ta ga ɗan Khalid ɗin tana ganin sa ta gane shi wani irin farin ciki ne mamaye ta jiki na rawa ta tura masa friend request da ta matsaye a saboda tana tsoron ya ji ta shiru ya nema Alex Hamin wata mata duk da takan yi tunanin me yasa Khalid ke nema mahaifinsa aure alhalin mahaifiyarsa na nan dan ita san ba ta da labarin abin da ya samu Hajji Aziza Nabila sosai ta damu da rashin kula da Ashirin yake nuna mata dan har yau Ashirin ba wani sauraron ta yake a waya ba ita take kiransa gashi sai gyaran jiki ake musu ana ta shirye-shirye don saura sati uku a auren su bata san me ashirin ke nufi da ita ba da wannan share tan da yake gare ya fito ya ce mata ya fasa rahama da habiba ma har kiransa suka yi a waya suka ba shi hakuri ya nuna musu komai ya wuce amma idan ta kira shi a waya da kira yake ɗagawa tana tsoron a ce wata ce ta sace masa zuciya yanzu ma tana kwance akan gadon ɗakin su da ɗorin kirji saboda bata daɗe da fitowa daga wanka ba lambarsa take kokarin dial text message din sai shigo A azabara ta miƙe zaune dan ta manta rabban da ta ga kira ko message din sa wayarta jiki na rawa ta buɗe message din ki faɗa a gida gobe za ka kalefe iya abin da message din ya kunsa kenan jiki a sanye ta koma ta kwanta sosai take jin ba daɗi da yadda ashirin yake mata ko a mafarki ba ta kawo zai taɓa canja mata haka ba a hankali ta ringa bin tsofaffin message ɗinsu tana karantawa tana zabga murmushi ita kaɗai tana ji ina ma ashirin ya dawo kamar yadda yake a da sai da ta gaji don kanta ta nufi wajen a ta faɗa mata sakon ashirin yan ganin laifin ruɗewa suka yi da ganin irin laifin da aka kawo bila Don sosai ashirin ya narka mata uban dukiya har da akwatin ankon kawai shirye-shirye kawai ake ta kowane ɓangare. Nabila kuwa kwantar da hankalinta ta yi ita ma aka fara shirye-shiryen da ita tunda ta ga irin laifin da a shirye mata dan ta san da a ce a tun da ra'ayinsa a kanta tawa zai kashe wannan uban kuɗin ba mubina ko wasa wasa sai da ta kwashi sati ɗaya a gida Dr. Nasir bai waiwaye ta ba ba kalar kira da message ɗin da ba ta masa ba amma duk a banza tsananin tunani da rashin isasshen bacci ya sa ta wani irin rama kamar ba ita ba ga wani irin laulayi mai ban wahala da take fama da shi a ranar da ta cika kwana takwas a gida ta ga ba za ta iya haƙura ba ta ji daga wajen Nasir ba ta shirya ta nufi gidan ba tare da ta gaya kowa can ta tafi ba dan ƙarya ta yi wa baba Hajara akan asibiti za ta tafi motarsa kawai da ta gani a waje ne ya haddasa mata faɗuwa gaba har jikinta na rawa sai da ta kwashi mintuna fiye da goma ta kasa kwankwasawa sosai take tsoron abin da zuwan nata zai haifar ba ta so ta janyo wa kanta saki a wajensa ita ma ta so ta bar shi sakko don kansa amma ta kasa haƙurin hakan dan ta san tsawon lokacin da zai ɗauka yana fushi da ita ba a hankali ta cire hannu ta fara kwankwasa kofar gabanta na faɗuwa. Nasar da ke kwance kamar mara lafiya bai da daddawa daga wajen aiki ba ya kwanta dan ya huta tunda abin da ya faru ba a cikin natsuwa sai ke ba dan san ba iya bacci da daddare, ya riga ya saba sai ya ji mubina a jikinsa yake iya bacci shi kaɗai ya san irin azabtar da kansa da yake a kan rashin ta yana son mubina amma bakin kishi ya hana daga wayarta kuka mata reply din message dinta har yanzu ya kasa goge maganganun musti da kansa dan ana kwankwasa kofa ne yasa ya miƙe da kyar yana nufa kofar daga shi sai dogon wando da wata riga amless yana buɗe kofa ya haɗe rai da ya gama bina ce duk da ƙasar ransa ya ji daɗin ganinta sosai dan har wani irin sanyi ji a ransa tsaki yana neman mai da kofa ya rufe mu bina da haɗe ido kawai suka yi da shi hawaye ya hausa ko mata ta saurin tare kofar tana shigewa cikin gidan Nasar wata mugun harara ya watsa mata yana mai kike nema a gidana ba na ce miki kar na sake naga kafarki a gidan nan ma Nasir this is not what you promised me Mubina tace tana toshe masa baki da hannunta Nasir wannan ba shine alƙawarin da kai min ba Nasir me yasa ka kasa cika alƙawarinka me yasa kake so ka ringa zargi na saboda irin rayuwar da nayi a baya nasar gudun zargi da irin abin da zan fuskanta idan nayi aure shi yasa na faɗa maka irin rayuwar da nayi a farkon haɗuwar mu da kai amma ka ce min kaji ka gani za ka aure ni haka ba za ka taɓa min kallon wacce ta ƙazantaccen rayuwa ba me yasa ka kasa cika alƙawarin ka Nasir me yasa ka aure ni idan ka san za ka zargi na? me yasa na kukan da ya ci ƙarfinta ne ya hana ta karasa magana da take yi mubina ba na jin zan iya cika alƙawarin da na ɗauka ina kallon mazan da kika hulɗa da su a baya suna kawo miki hari ba na jin zan iya cika alƙawarin da na ɗauka miki ina kallon mazan da kika yi rayuwa da su a baya suna ƙoƙarin taɓa jikinki alhalin da igiya aure na kanki ba na jin zan iya cika alƙawarin da na ɗaukan miki bayan mazan da kika hulɗa da su a baya suna min kallon shashasha wanda ya ɗauki sauran abin da suka gama ci har suna kirarin har nan mutu ba zan amfana da ki yanda suka yi ba mu bi har sai ki mamakin abin da na yi mu bi haka zan zauna da ki ina tsoron ki fita saboda kan mazan da kika hulɗa da su su kawo miki bara mu bi ana aure ne don a samu kwanciyar hankali ina son ki saboda sanda da nake miki yasa na aure ki amma kin fara fice min are ko kamo bena ta fashe da shi tana Nasir am carrying your baby ido Nasir ya zaro yana kallanta dan yana bala'in san yara a rayuwarsa duk da basu dade da aure ba amma yi bala'in matsuwa ya ganta da ciki har ya fara tunanin kila a garin yawon banzanta ta kashe kwayoyin haihuwarta da gaske kike ciki ne da ke Nasir ya ce na riko hannayenta Mubina limshe ido ta yi hawa yana zubo mata Nasir ko ya janyo ta cikin tsananin farin ciki na rungume ta I'm sorry Mubina I'm sorry wallahi ba na iya controlling din kaina kan kishi ki hakuri ki yafe mu Mubina kuka kawai take yi ta ma kasa magana Nasir ko yakin kime ta ciki da ita jikinsa na rawa dan ya misin ta ba kaɗan ba ba kunya ba tsoron Allah ya kira baba Hajara a baya ce mata su kulle gida Mubina ba dawowa za ta ba Baba Hajara hannu ta ɗaga sama tana godewa Allah dan tsananin murna aina uku kullum rike take da waya a hannu ta ga ko Khalid ya accept friend request ɗinta amma shiru kake ji ba alama an yi accept tuni ta fita damu a ranar da ta samu sati ɗaya da tura masa ta ga wata special number na kiranta tana ɗaga ta ji muryar Khalid yana kin amince zaki aure tsohon na kenan kunya ce ta fita rufe na ta kasa magana saboda sai yanzu ta tuna da duk maganganun da ta kwaba masa Khalid murmushi yana haba anti ya kika shiru to shikenan tunda kin amince gobe za a zo insha Allah dan so nake a hada da na kanina nan da sati biyu masu zuwa sai dai ki hakuri mahaifina ba zai samu zuwa ba saboda wani boyayyen dalili na duk wani abu da kike bukata zaki iya gaya mun na tura miki insha Allah da fatan zaki bani haɗin kai in kawai ana wata ce saboda kunyarsa da take murmushi Khalid yana kashe wayarsa ya kira lambar Tijani yayin Alhaji Saminu ya yana masa komai ba tare da ya ɓoye masa ba da kuma aurenta da yake so alisaminin Saminu yi yana kuma son a yi auren ne ba tare da sanin alisaminin ba Alhaji jani sosai ji daɗin abin da Khalid ɗin yi. inda ya ce masa ban da dare ya yi, da a yau za su je su nema masa aurenta suna gama waya ta je ta samu antibalki ta gaya mata Alhaji Saminu zai turo gobe antibalki ji ta yi kamata ta saboda tsannin murna da saurinta ta je ta samu inna ta faɗa mata washe gari wajen karfe goma sha ɗaya su alayar tijjani suka dira gidansa a ina'o kana ganin su kaga manyan mutane duk da kuɗin aure suka kawo da sadaki sai da suka haɗu da su buhunan kayan abinci mahaifin ina'o ko kasa zaune ya kasa tsaye sai washe baki yake shi kam Allah ya san babu wanda ya kai shi farin ciki dan jiya ko baccin kirki bai yi ba da inda ta gaya masa za a kawo kuɗin auren ina'o sai da suka gama gaishe gaishen su suka faɗa masa abin da ya kawo su da mahaifin Aina'u ne da makocinsa Alhaji ta ya ƙara da suna so a yi auren ne nan da sati biyu masu zuwa inda zai yi daidai da na ɗan Alhaji Saminu kar su wani damu da sai sun sha wahalar yin komai sun ɗauke musu wannan nauyin mahaifin Aina'u ce musu ya yayi aina ma na da komai nata ba sai sun sha wahalar yin komai ba dan ma kar su ga yi garaje ne da sai ce idan ba za su damu ba da ɗaura auren yanzu murmushi Alhaji Tijjani yana karya damu za su jira nan da sati biyu din masu zuwa Hassan zuciyarsa kuma ya ringa mamakin mahaifin Ainau da yanda ya matsa a daura auren kamar wanda ya gaji da ita dubu ɗari biyu alai tijjani ya zaro daga cikin yar jakar da suka shigo da ita yana ga kuɗin sadakin Ainau nan dubu ɗari biyu ya ajiye sauran dubu ɗari takwas ɗin kuma a ba Ainau ta sayi abubuwan da take bukata sai ta tare za su haɗa mata laifi saboda komai ya zo musu a ƙuraren lokaci mahaifin wa ido ya zaro mai da jakar gabansu yana haba kukan ina laifin dubu ɗari biyun da za ku ƙara ba da wannan kuɗin sai ka ce sayar da ita zami kar ku wani damu ɗari biyun mata isa wallahi za a cire dubu hamsin a matsayin sadaki ɗari da hamsin ɗin sai a ba ta ta hidimar da za ta yi alhaji bala da ya kasance kane a wajen alayyar tijjani murmushi ya yi yana ai wannan ma ba komai ba ne saboda wannan ma daga aljihunmu ne don mun san da wanda za ta aura ne sai a fa haka mu mata mu gudunmu muka bashi ka sa musu albarka kawai mayafin Aina aina'u kasa rufe baki sai washe baki yake yana kwarara addu'a lalle jinkirin auren aina'u ya zame musu alheri yau aina'u ce ta irin wannan goshin bayan miliyan ɗaya da aka kawo ga lodin kayan abinci kamar za a buɗe shago hamdala kawai yake a ransa a haka suka yi sallama cikin mutunci da mutuntawa to ba sauraron ma nan za mu sa aya cikin wannan fili ko karkaɗa kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa Nuhu kada da amanta al'ajabi TV ta dauki nauyin wannan shiri ne Muhammad Umar kai gama da na karanto muku nake muku sallama ku huta lafiya mu hada shiri na gaba